a yau da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulm ya zarci mahaifarsa da ke karamar hukumar mafa na sake sabunta rajistan katinsa na jam'iyyarsa ta apc sai dai bayan kammala wannan rajista ne a hanyar sanadawa zuwa birnin maiduguri wasu daga cikin tawagarsa suka gamu da hatsari wadda haye sanadiyar mutuwar mutane uku waɗannan mutane dai da suke cikin wata mota kirar jeep sun gamu da hatsari ne lokacin da tayar su guda ta kwabe kuma motar ta dinga murgimawa cikin daji har sanadiyar mutuwar mutane biyu take wadda ga bisani guda ɗaya da ake zancewa direban motar ne shi ma Allah ya karbi ransa na je kasance cikin motar yan jaridu kuma muna cikin wannan tawaga wanda har ma muka ga lokacin da ake tsamo waɗannan mutane lokacin da motar nasu ta na daji amma yanayin yadda ake tsamo su a sa ganye ya rauni da Gwamnan jihar Borno da ya Profesor Babagana Umar Zulum ya samu ga tsohon gwamna da yan majalisun wakilai da na tarayya wadda dukkaninsu suka raka waɗannan gawa zuwa anguwar Bolunkutu gidan ɗaya daga cikinsu wadda kuma ke zike da sarautar gargajiya da ake kira mai Kanuribe borno wadda tun aka yi jana'izan su. Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.